Masu kallon da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. A wannan karan zamu diba sharhi akan tarihin marigayi janar Sani Kunce a rana mai kamar ta yau goma ga watan Nuwamba na shekarar 1987 shekaru 36 kenan da janar Sani Kunce ya rigaye mu gidan gaskiya. Gade kaɗan daga sharhin da alhaji bisu abubakar ya yi mana akan tarihin rayuwar margayin an haifi shugaba sai nukunce ne a ranar 31 ga watan yuli na shekara ta 1931 a garin fandu da ke cikin gundumar filinge a jihar talabere a yanzu sai nukunce dai ya soma karatunsa ne na firamare a garin filinge kafin ya je a makarantar koyon aikin soja ta yara da ke garin kati a kasar mali sannan ya yi makarantar koyon aikin soja ta san louis da ke kasar senegal a shekara ta 1987 a shekara ta 1949 ya shiga sojojin faransa inda ya yi yaƙi a ƙasar Aljeri da kuma ƙasar Endoshin. Shugaba Sainu Kunce ya samu galar Sarjan Shaf a shekara ta 1957 sannan ya shiga a makarantar horar da hafsoshin soja ta Frejus inda ya fito da galar su a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 1959. a lokacin da ya dawo a nan gida Nijar a shekara ta 1960 a daidai lokacin da kasar mu Nijar ta samu yancin kanta shugaba Sani Kunce ya kama aiki ne a ranar 3 ga watan Agusta na shekara ta 1961 a cikin rundunar sojojin ƙasar Nijar bayan haka ne daga shekara ta 1965 zuwa ta 1966 shugaba Sani Kunce ya yi karatu na staji a makarantar horar da jagororin rundunonin sojoji makarantar da ke zama a birnin Paris na kasar Faransa. Bayan ya dawo gida ne a ranar 15 ga watan Agusta na shekara 1966 ya samu mukamin mataimakin shugaban rundunar sojojin Niger Makamin da ya rike har zuwa ranar 5 ga watan Yuli na shekara 1973. a daidai lokacin da ya samu ƙarin girma inda ya kasance shine babban jagora na rundunar sojojin ƙasar Nijar baki ɗaya tare da samun ƙarin girma da galar Laftana Kanal. A ranar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 1974 ne ya zamo shugaban Majalisar Koli ta sojojin Nijar CMS wacce ta ba shi damar kasancewa shugaban kasar Nijar a sakamakon juyin mulkin da ya yi ma shugaba Jori Hamani wanda shine jagoran kasar Nijar a lokacin. A ranar ɗaya ga watan Janairu na shekara ta 1983 ne ya samu galar General de Brigade sannan kuma a ranar ɗaya ga watan Janairu na shekara ta 1987 ya samu ƙarin girma inda aka ba shi galar General de Division. General sainu Kunce dai a duk tsawon lokacin da ya yana mulkin Nijar ya kasance mutum ne mai kishin ƙasa mai son ƙasa da son aiki mutum ne mai buƙatar ganin cewa 'ya'yan Nijar sun kwana lahiya sun tashi lahiya haka zalika ya dukufa sosai wajen neman haɗin kan 'yan ƙasa gabar da yamma kudu da arewa general sai kunci ya yi ayyuka da dama domin Nijar ta bunƙasa arzikinta ya tumbatsa sannan kuma 'ya'yan Nijar a duk inda suka zagaya a duniya su yi alfahari su yi murna kuma a tabbatar musu da cewa 'ya'ya ne na ƙasa mai martaba da mutunci da kuma 'yanci a cikin haka ne Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abinsa a ranar goma ga watan Nuwamba na shekara ta da bakwai a lokacin janar Sani Kunce yana ɗan shekara 56 a duniya. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gama rai da gafara, Allah ya karɓe shi a cikin rahamarsa. Allah ji kansa da gafara Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura Allah sa mu cika da imani lahiya amin a ci gaba da ziyara aikin da yake a kasar saudi arabia domin halartar taron ƙasa da ƙasa na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka wanda aka mishi lakani saudiya da kasashen afirka wanda kuma za a tattauna mahimman batutuwa da suka shafi yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka da wasu kuma mahimman batutuwa na ci gaban kasashen na afirka shugaban gwamnati firaminista ali muhammad lamin zen ya kasance a gurin wannan taro wanda ya tattauna a kan mahimman batutuwa da suka shafi yadda ake fafutukar ganin ƙasar Nijar ta bunƙasa da tattalin arziki musamman ma a cikin wannan halin da ƙasar ta Nijar take ciki duk da ƙasar ta Nijar tana cikin wannan hali gwamnatin majalisar ceton ƙasa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa tana fafutukar ganin yadda za ta bunƙasa kasar Nijar da kuma tattalin arziki wanda al'ummar ƙasa za su gani a ƙasa. A ci gaba da labaran namu a wannan karin sai mu sanar da ku cewa ministan kula da sha'anin kiwon lahiya garba hakimi ya jagoranci bikin karɓar wani muhimmin taimakon magunguna da madarar yara wanda ƙasar turkiya ta bayar. Gade Dr. Abdulkarim ya yi mana ƙarin haske a kan yadda suka karbi wannan taimako wanda kuma suka sanya mishi albarka a ciki wannan magununa kuma magununa ne wanda muke bukata a cikin lokacin gada ake muna cikin lokaci mai wuya kamar wadda kuka sani e, akwai abin da dama wanda sanction da dama wanda aka mana takunkumi da dama wanda aka dora mana don ka saboda takunkumin nan magani ba su nan ga shigowa a saboda wannan ne cikin wannan bangaren ne kenan gwamnan jiha turki ya turo magani wanda zai isan mu don mu samu mu raya likitanmu don akwai mutane da dama wanda ba su da lahiya don a samu a kula da lahiyarsu magani ba su shigarwa don cikin saboda wannan ne ya samu ya aiko mana magani e, maganin nan kuma mu ne muka abin ga cikin wa'anda muke nema ne e, cikin magani da dama wa'anda muke bukata ne kuma wanda suka ida saboda takunkumin da aka dora mana don ka a cikin saboda wannan ne suka turo maganin su dai maganunan na magunguna ne wa'anda na yanzu malati wa'anda ke damuwa kasanmu aka ɗauka da ciwon palu da ciwon palu da kuma e, yawa masasarar cizon saburo da kuma e, majina malati da dama lalle wa'annan magani valar su tana wuce san miliyon da muka wa'anda muka lissafa Eh, maganin na valor tana wuce miliyan 100 kenan a ci gaba da shagulgulan sallar maludi da ake ci gaba da yi a gurare daban-daban a jiya a jihar difa an gudanar da sallar maulidi wanda a cike aka yi karatun alkur'ani mai girma da addu'o'i zuwa ga ƙasa an gudanar da wannan karatun alkur'ani mai girma na sallar maulidin a ƙarƙashin jagorancin shak miskin abdulrahman Bukari ya aiko mana da rahoto a kai. Maganar kwanciyar hankali ci gaba mai daurewa arziki lafiya da wadata da kuma haɗin kan ɗiyan ƙasa waɗannan kalmomi na fatan alheri su ne dai a tsakiyar wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki addu'o'i da kuma yabo da bege zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zama wanda zawiyar malam bashir ta tsara a ƙarƙashin jagorancin shekka shetima almiskin wanda ya fito daga nigeria domin kawo tashi gudunmuwa a cikin wannan zama na addinin musulunci allah ka baiwa wannan kasashenmu lafiya da zaman lafiya allah ka arzuta zukakin mutanen kasan gaba daya amana ta zaman lafiya ka sanya mutanen kasan gaba daya su zamanto hannu daya sun rayu a cikin ƙoshin lafiya da zaman lafiya su kuma so junansu fiye da yadda ake tsammani ya arzuta ƙasan da dukkan alkhairai ya kuma ɗaukaka ƙasan daga ƙasashe ya zamanto tana cikin ƙasashe da ake nuna su da hannu ya kuma arzuta shi da dukkan alkhairin da ya arzuta ƙasashen musulmai gaba ɗaya allah ya saukar da lafiya da zaman lafiya ya kuma nuna mana ƙarshen dukkan fitintunu da ake ji daga gurare daban-daban gwamnan jihar difa da ya isa gurin wannan zama mai fa'idar gaske ya yi matukar godiya zuwa ga duka ɗiya musulmi da suka halarci wannan haɗuwa da ta zo a daidai lokacin da ƙasar mu ta nijar ke buƙatar addu'o'i na musamman fatanmu allah ya bar ƙasar nijar cikin lafiya da kwanciyar hankali fatanmu allah ƙara ƙarfafa danƙon zumunci da yake tsakaninmu da 'yan uwanmu mutanen najeriya fatanmu waɗanda suka hallara a wannan taro allah ya amshi addu'arsu wannan abu da kuka yi ya mana daɗi ƙwarai muna farin ciki da ganinku haka an taru an roƙi allah allah kawo kwanciyar hankali allah arzuta nijar allah tona asirin makiya allah kaskantar da su to wannan abu mun ji daɗin shi kwarai kuma muna fatan za a ci gaba ba yau ba kaɗai muna fatan duk lokaci zuwa lokaci za a dinga hallara a irin wannan taro za a ci gaba da roƙon allah don saboda allah abin roƙo ne kuma ya ce a roƙe shi shi ne kaɗai zai iya shahe mana hawaye da irin abubuwan da suka addabe mu to jama'a na gode muku kwarai mun ji daɗi kwarai muna isar muku da gaisuwal shugaban ƙasa general da brigade abdulrahman chani da ta prime minister uh, ali lamin suna niyame amma suna shurare duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa suna da labari irin ƙoƙarin da kuke yi irin roƙon allah da kuke yi don kasanmu ta zauna lahiya ina isan muku da godiyarsu eh, a ƙarshe kamar yadda na ce ina fatan wannan taro za a yi shi lafiya a gama lafiya kowa ya koma gidan shi lafiya a ƙarshe dai gwamnan jihar difa ya jaddada cewa magabatan jiha za su ci gaba da dafa ma duk wata ɗawainiya ta neman kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar mu cikin mutumci da kuma kiyaye amfanin juna.